Mai sauraro salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Ba a cinya turan giwa, da ranta to sai dai kallo sarkin kanan mai alfarma, sarkin zari yana nan shi ma, sarkin musulmi mai dumbin daraja, sarakuna da yan kowa ne. Ba a cinya turan giwa, sai dai kallo sarkin kanan mai alfarma sarkin zane yana nan shi ba sarkin musulmi mai dumbin daraja sarakuna iyayen kowa ne kare da kai bakwai sai kallo bai da kai bakwai ko da ɗani da ka gane shi ka san aljanni zaki cikin awa kai sanci kura da akuya sai dai kallo da barbasa take ban taushi mai akuyar yana jin haushi ya labe da adda nan gefe yana jiranta da kai ya karta a gafara na ce ga ce wannan batun sana can baya girman sa ne kawai dan ga kwarjini kamar wata gabza ko akuya sunansu su ku ce da su to mun san su da a ce To madalla daula barka da dawowa. To Alhaji Usman ah, barka kai. Mun yi misin ɗinki kwana biyu ta turawa. Gaskiya kam. Eh, na san ma sauraro ma suna ta cigiyar ki ai. To ya za a yi harkar lafiya jiki da jini. Mm, mun dai gode Allah dai abun Allah ya kawo komai cikin sauki kuma eh. an samu lafiya. To alhamdulillah Allah ubangiji ya kare mu da lafiya. To amin. Duwa inda ma ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya ni ma kin san mama na tana can ba lafiya. Haka ne ba ta amma dai tana samun sauki. Amma an sallame ta ko eh, an sallame ta. To Allah ya kara mata lafiya. Amin amin daula. Amin Allah ya ba mm. duk wasu mara marasa lafiya lafiya. Mm. Eh, muna da yau labari bayan mun yi gaishe-gaishe amma labarin da zami mm. na marigayi ne Kofi Annan. Mm. Yawwa saboda haka na san za a kasa kunne saboda mun dan zakulo mu ji wane ne shi mutane su dan yawwa su dan karu duk da yake za su so a ji tunda an ji amma za a so nan ma a ji shi haka ji Tunda gwarzo ne da ya eh, taka rawa sosai sosai sosai. Duniya baki ɗaya ma za mu ce ba Afirka ba. Haka to kafin ke fara gaishe-gaishen bari barin dan mika ta ta'aziyya ta'aziyyar da zan mika shi ne zuwa ga wani ma'aikacin libati umar abubakar malali wanda hmm. allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa wanda kuma sunan mahaifiyar tasa malama amina abdullahi ta rasu ne bayan ta je ganin gida allah ya eh allah ba ta ladan zumunci ya kuma karbe ta kai kuma umar malali muna maka ta'aziyya da fatan allah ya baku hakurin wannan rashi ma'aikaci ne shi a libati radio da talabijin Eh, dan jarida ne to eh. muna maka ta'aziyya gaba ɗaya daga nan sashen hausa na muryar amurka haka yake mm. za mu sake lallabawa amma ke zan bari yanzu ke lallaba din yau ba mu ɗauko sakonnin facebook ba wato na majalisa abar ya huce saboda kwana biyu mun ta karanto su bari mu dan shiga sakonnin da aka aiko ta email ta email mm. saboda haka bismillah in kin shirya to haka ne usman bari mu shiga shafukan mu na email din domin karanto sakonnin mutane da mika gaishe gaishen su mm. to sakon mu na farko a yau na imel na gaisuwan fatan alherin a bari ya huce cewa yi eh, salam fatan alheri ga masu gabatar da shirin a bari ya huce Usman Ahmad Kabara da Hajiya Daula Salim. Hmm. Sunana Yahaya Donno Azare gaisuwa ta zuwa ga Abdulkadir Aliyu Mina da Nasiru Aliyu Bukuyim da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare da Ɗahiru Mai Shago Hanafari da hmm. Shehu Adamu Rijau da fatan suna cikin ƙoshin lafiya. Mm. Sai sako na gaba cewa ina yi wa masu gabatar da wannan shiri na a bari ya huce fatan alkhairi. sannan ina so ku isar mana saƙon gaisuwa ta na a bari ya huce zuwa ga matata yakuji ahmad abacha macina da baban gida mai shago kagumsuwa da abubakar sabi'u sabuwa da abbas a sale macina da Abubakar Kawu Girgir da Lawal Sani na Kawu Daura da Malam Yahaya Limamin garin Taganama da Amini na Alhaji Wasiri Macina da Bukar na Jigili mai safarar dabbobi Macina na gode daga mai sauraron ku Ahmad Abacha Macina jihar Yobi. Mm. To madalla Malam Ahmad muna fatan kai ma ka tashi cikin ƙoshin lafiya. To amin amin. To sai sako na hannuna na ƙarshe a yau ya fito ne daga Ali Nuhu. To wannan dai takwaran Ali Nuhu ne ne. Mm-hmm. Eh na ga hadda dogon email din. Eh ga email din shi na mm. Ali Nuhu 6954@gmail.com. Mm-hmm. Inda yake cewa salam malaman shirin a bari ya huce da fatan kuna lafiya sunana Ali. direban brc fm azare gaisuwa ga isuhun dila faki da ɗahir mai shago hanafari da ya haya da no azare da shehu adamu rijau da prince tasi ibn abdallah azare to madalla da fatan duk kun tashi cikin ƙoshin lafiya usman gareka. to daula saƙon farko da ke hannu ni ma dai inda na sakon emails din ne gali sirajo faki yace fatan alheri ga oga kabara da anti daula gaisuwar bari ya huce zuwa ga mai girman hakimin faki alhaji jafaru aliyu sai kuma jakadan faki alhaji abdullahi dan kadi faki sai kuma shehu adamu rijau mhm. sai honorable alhaji jafar yusuf na dabo faki sai malam siraju na alhaji yado ko yado allah ya sana faɗa daidai a faki ɗin sai kuma malam tukur na alhaji yado din dai a faki a gege Legas. da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji. Oh, amin amin madalla. Sakon gaba ya fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce yana mika sakon fatan alherin a bari ya huce zuwa ga kowa. Assalamu alaikum zuwa ga filin a bari ya huce. Ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga mai girma sarkin gabas Katsina Alhaji Umar B Isa Mani sai Alhaji Ya'u Isa Mani sai Alhaji lawal nuhu mani sai ɗan malikin mani da sauran kuma gaisuwa a miƙa mun ita zuwa ga masu gabatar da wannan shiri mai farin jini na abari ya huce da maɗaukacin ma'aikatan voa hausa daga nura manjo mani to sai kuma saƙon isa lawal girgir ya ce daga mai sauraron ku a kullum ranar asabar to mun gode isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yoba najeriya ya ce na miƙo saƙon gaisuwar fatan alheri. To daga ƙarshe sai in miƙa saƙon gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Iliya mai shayi garin daura, Nasiru mai gangariyan wankin hula dambam, sai sakatare Inuwa Gwate Gumau, sai kuma magaji Alasaka mm. tashan magarya Kumo, sai matan gidan Ado Salati goma ga annabi Rijau, wato Jamila da Fati. Saƙon ya fito ne daga da Bala Muhammad Damba. To yanzu daula sai mu dan shakata mu dawo ko? Mm, Kake rawa da yawa fakin san shi ne wanda aka ma aiki. Yawwa sai kin gama kwari. Sarkin zazzau ga tambara yau mun doka. Nasiri ne sarkin waka. Ashaku a za ya gaishe ka. Lafiya za ci ko wata ba sai ya koka sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki gai da sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki e gaisuwa ga babban dutse ƙaryar su kwai su kawo marai ne sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makawan yanyani gaisuwa ga babban jeji ko bace ciki sai dai ihu sarkin musulmi nazar sarkin waka ne ya ce yi ma baiti sarkin musulmi na sokoto mai ado mai maka wanyan yaji su dawe su masu ado sarkin garinmu mai canza shigo ka zai sha mamaki ka ga dutsen murhu sai an aje ka ne za a yi dori sasarin alkali dukkan mazan gari na tsoronka mai ado mai tsari dawi su ɗan gari na ƙaunarka sarkin dawo mai martaba da alfarma mai waɗiyansa ne hidima mu dai sarakuna yau mun samu sarakuna iyayen kowa. Mu cikin baran sarki nasbina. Sarkin waƙar da duk duniya duka an san shi. Mai kayan yakin da duk duniya ce tsoron shi. Mai kai kana nan man ka shiga da kanka mai komai nera sarkin waka a duk duniya na gaishe ka muna ci tambaran sarki na an ba ku mota yara sarkin wakar da duk duniya duk an san shi hmm. mai kayan yatin da duk duniya ce tsoron shi gashe ku mai girma na jama'ar kana nan man ka shiga da kanka sarkin waka To kamar da muka ce fa za mu mm. tattauna akan maganar za mu dan bada takaitaccen tarihin eh. waye Kofi anan Kofi anan. To Kofi anan dai shine wanda ya rike sakataren majalisar ɗinkin duniya na bakwai mm. a duniya wato magatakardarsu su mm. kuma sannan ya zamanto shine na farko gaba ɗaya a afirka da ya taɓa mm. rike wannan mukami ya rike wannan mukamin ne daga watan janairu na shekara alif ɗari tara da casa'in da bakwai mm. sannan kuma ya sauka a watan disamba na shekara ta dubu biyu da shida mm-hmm. ya kuma karɓi lambar yabo ta zaman lafiya a duniya wanda aka fi sani a turance da Nobel Peace Prize. Mm, ya karbi ta na gauraren 2001 ko? Eh haka ne. Mm, Har ila yau kuma wannan gwarzan ya kafa kungiyar shi mai zaman kanta Kofi Annan Foundation. Mm. Shi ne kuma ya kasance shugaban kungiyar dattijai ta duniya wanda kungiyar nan marigayi Nelson Mandela ne ya kafa ta. Eh, the elders. Wanda ake kira da elders eh. haka ne kam Malam Usman. To kaga wannan mutum yana da matukar mahimmanci a rayuwar 'yan Afirka da al'ummar duniya. da komai mm. ya kamata a yi koyi da shi shugabannin mu to gare ka ne barka da gaba. To shi dai Kofi anan an haife shi a ranar 8 ga watan Afrilin shekarar 1938 ne mm. a Kumasi ta kasar Ghana kenan. Mm. Sannan a lokacin ba kuma su ake cewa basan da aka haife shi ana kiran wurin British Gold Coast. Oh, haka ake kiran wurin. Mm, to mm. amma daga baya ne aka maida wurin sunan wurin Kumasi. To kila daga baya kenan aka bata kaman eh, state haka. Saboda kaman al'ummar wurin da yanayin yare da waye saboda aka sai zama eh. jihar sunanta kenan British uh, Gold Coast nan lokacin ana mulkin mallaka. Mallaka haka. Yawwa. To sannan kuma yayi karatunsa a Macalester College ne inda ya karanta economics wato fannin tattalin arziki mm. eh sannan kuma bayan ya gama ne ya wuce graduate institute uh, ta geneva mm. ya karanta wato harkar management wato irin mm, kamar aikin yawwa aikin kamar tafiyar da ma'aikata aikin ofis da sauransu to daga nan kuma ya fara aiki da majalisar Dinkin duniya ne tun a 1962 wanda yana ɗaya daga cikin abin da yake jan hankalin mutane a duniya kasancewar mm. ah, ya faro aikin nan tun daga sakarashin jiba ture tun daga kwarzani mm, tun farko mm. har sai da ya kai matsayin sakataren jiran na karshe a 1962 fara wannan aikin amma ya fara ne daga bangaren lafiya na World Health Organization a United Nation. oh haba suna da bangaren eh, hukumar lafiya ta duniya yau wato a ofishinsu da ke Geneva a Switzerland kenan ko to ya kuma bayan wannan kuma ya yi aiki a matakai daban-daban a hedikwata na majalisar ɗinkin duniya matsayi mm. daban-daban ofis daban-daban da sauransu sannan ya yi aiki har zuwa lokacin da ya kai matsayin onda sakatare janaral kamar a ce mataimakin musamman ko jakadin musamman ko mataimakin musamman na sakataren majalisar ɗinkin duniya yawa mm. a game da magana peacekeeping wato zama irin harkar wanzar da zaman lafiya yawa kamar ana yaki a ƙasa a ce za a yi zaman lafiya a tura a ce a kwantar da tarzoma da sauransu yanzu daga mm. alif tara da da biyu a watan maris wato sai kuma ya bar wannan mukami na wanda sakatare tun a sha uku ga watan disambar alif tara da shida ne a wato hukumar tsaro ko in ci cibiyar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya suka bashi ya zama shine kamar sakatare general na majalisar mm. ɗinkin duniya amma ba a tabbatar masa da wannan mukamin ba sai wanda irin da aka yi taro irin akwai abin da suke mm. cewa general assembly irin a tare gaba daya yawato a nan ne aka tabbatar tabbatar masa gaba ɗaya shugabannin ƙasa suna zuwa yawa to mm. shine aka tabbatar masa a matsayin kin san kamar in suka taru a wannan zaɓe suke wannan kamar an naɗa ka ne an an ɗauko sunanka yawa yawa so a ce mm. gashi to sai kuma a zo a ce to ai an zaɓe ka ka zama yawa ya dai ci gaba kin san kamar yadda muka ce ya sauka ne a shekarar dubu biyu da shida mm. sannan wanda ya karɓe shi shine banki moon wanda ya karɓa a wata ɗaya ga watan janairun shekarar dubu biyu da bakwai to akwai irin wannan abu abubuwa da yawa dai kofi anan ya yi mm. wanda kaɗan daga ciki ya haɗa da irin maganan wannan kungiyar da kika ce ya kafa yau eh, mai zaman kanta yauwa a mm. duniya da sauransu akwai abubuwa rikice-rikice da yawa irin global uh, compact irin kamar irin mm. zaki ga akwai rikice-rikice na duniya da aka wakilta shi ya je ya shiga tsakani bangaren larabawa ne bangaren cigaban duniya ne irin wannan abubuwa to kin dai ji ko in ce mun ji kaɗan daga cikin wane ne Allah ya karɓa ran shi a ranar 18 ga watan Agustan shekara ta 2018 inda da ya mutu yana da shekara tamanin a duniya bayan eh. wani dan gajeren rashin lafiya da ya yi eh to sai mu ce Allah kyau ta karshen mu kuma ya gafarta mana duk gaba ɗaya mun same shi to amin amin mm, to malam Usman ya akwai labarin ban dariya ne ka san eh, ni dai ban da karfi ba a ce in yi doguwar dariya to ba yar kadan za a baki zai da bala ne ya kofa sabo ya kuma wani dan guntun labari dan guntu ne yace ga labarin dan fulani da kotu dan fulani ana zargin ka da satar awaki guda biyar to fa mm. Dan Fulani ya numfasa ya ce, Ƙarya suke mini, mm. hudu na sata ɗayan <laughs> uwar shi ya bi. da ya zaci guda hudu kan biyar sun bace eh amma hudu ya sata amma hudu ya sata na biyar din da ake magana wai uwarsa ya biyo <laughs> to ina uwar ya ya ya dauke uwan ne oh, to dan aike bi kin gane dan <laughs> akuyar to ai ya ga dauke uwar shi ba dole bi su ba to shine sai suka zama biyar ya ci riba kenan amma shi shi hudu ya sata shi ne tsakanin shi da Allah hudu ya sata bai saci biyar din da Allah ya ba waleri <laughs> to jama'a duka duka nan muka kawo karshen wannan shirin na wannan makon sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za mu mm. sake kawo muku wani sabon shiri mai kayatarwa. Haka yake yanzu kan a madadin. Ni Daula Salim. Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa. Mu huta lafiya. Dosa, ayyare dosa a sha ruwa Indosa, ayyare indosa, ayyare indosa, ayyare indosa a sha ruwa sauti ya sauya faɗa wa mai fafe gora yau ce ranar tafiya a daganta ne ga wani maiti na shirya mai dukan sauti buga ganga mai taken a ruwa ruwa mai sauraro na dan jin daɗin garbi na muke fagen rawa. Ayye, wasu nan ji suna magana, wai mata muka wawaka, kuma in na kaɗo sautin har da mazan sai sun taka. sai ya zama dole ne, za ya fito ranar shuka, sai doki ya kai doki a kwalliya sai za ka jiyo tsarar rawa. ji na buga gaban sara tuka mai mutu wai ga juya yana majaujawa. Na gara faɗi rana ita ce mudin aiki, ku gane batun sha'anin boka dan sana'arsa akwai muni binciken kai wane ne babu abin da ya dame ni gunja ne Allah na rike dan shi ka bai warwa